inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha uku sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin muna cikin babi na babu kaulin layi ta'ala lagar kana fi yusuf wa iswatihi ayatul lisa'ili za mu tashi cikin hadisi na dubu uku da ɗari uku da tamanin da biyar Na. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الربيع بن البصري حدثنا زائد عن عبد الملك بن عمير عن أبي برة بن أبي موسى عن أبيه قال نعم أن كربو دقا شي أبي بردة بن أبي موسى شي ما يكربو دقا ما هيبنسا يتشي مريض النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يرش اللافية سيشي مروا أبا بكر فليصلي بالناس ku umarci abubakar ya yi sallah ga mutane فقالت عائشة sai Aisha ta ce radiyallahu anha inna ababakarin rajulun kaza lalle abubakar mutum ne mai laushin zuciya an gane ko abubakar mutum ne mai laushin zuciya ba zai iya mallakan zuciyarsa ba idan yana karatu idan yana karatu zai ringa yin kuka saboda laushin zuciyarsa Ba kwana, mithla sai manzo Allah ya ƙara cewa muru ababakar falisalli bin nas fa qala mithlahu فقالت eh? eh, ita Aisha radiyallahu ta ƙara cewa ya Rasulullah Abubakar mutum ne mai laushin zuciya idan yana ainihin yana karatu ba zai ciyar da mutane ba saboda ainihin kuka ka umurci Umar ka umurci yayi limanci ga mutane fa qala muru Abubakarin fa inna kunna sawahibu Yusuf sai manzo Allah ya ce ku umarci Abubakar na ce domin lalle ku abokan annabi yusuf ne alaihi salam a gane ku kuna da raunin zuciya ku mata kamar abokan annabi yusuf ne masu raunin zuciya na ce a umarci abubakar ya yi limanci ga mutane fa amma abubakarin fi hayatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar radiyallahu anhu sai ya yi limanci a cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ahli sunna suna kafa hujja da wannan hadisi da ire-irensa akan cewa wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yafi daraja kamar Abubakar sannan kuma babu wanda yafi cancanta ya zamanto khalifa bayan manzon Allah ya rasu kamar Abubakar tunda ka duba Aisha radiyallahu anha tana ta neman cewa manzon Allah ya cire Abubakar ya sanya wani ya limanci amma manzan Allah ya yarda an gane wannan ko to kaga wannan yana tabbatar mana cewa lokacin da manzan Allah yake raye babu wani mutum mai daraja bayan manzan Allah kamar Abubakar an gane ku kenan abin da shi'a suke faɗa na cewa ainihin a cikin sahabbai wanda ya fi daraja shine Ali bin Abi Talib kaga wannan hadisi ya karyata an gane annabi ya nuna mana lalle abubakar shi ne wanda ya fi daraja tun da dai kaga an ce ya ummul kauma a qara'uhum li kitabillah wanda zai yi limanci ga mutane shi ne wanda ya fi su karanta littafin Allah to kaga bayan manzon Allah wanda ya fi ilimi a kan ƙur'ani shi ne Abubakar shi ya sanya manzon Allah da ba shi da lafiya bai yadda kowa ya limanci ba sai abubakar din da akwai wani wanda ya fi shi ilimi da manzo Allah ya ambace shi an gane kuma wannan dalili ne akan cewa abubakar radiyallahu anhu amintacce ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko na'am wa qala husayn an za'ida na husayn ya faɗa an za'ida rajulun raqif mutum ne mai laushin zuciya an gane ko نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abin wurera Allah ya kara musu yadda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma anji ayyash ibn abi rabi'a ya Allah ka ceci ayyash ibn abi rabi'a daga cikin mustada'afin daga cikin masu rauni na'am Allahumma anji salmat ibn hisham ya Allah ka ce ceci Salma bin Isha. Allahumma anjil wali ibn walid wali. ya Allah ka ce ki wali bin walid Allahumma anjil mustada'afin mai al-mu'minin ya wa adungula nan. Hmm. ya Allah ka ce ceci masu rauni daga cikin mu'minai wanda suke Makka wanda sun kasa yi hijira manzon Allah ya ambace su a keɓance sannan kuma sai ya ambace su gaba ɗaya a game an gane ko hmm. yawa kaga zai iya yiwa daga cikin masu rauni akwai wanda manzo Allah bai sani ba to sai ya ambace su a dunkule an gani farko ya fara ambatar su ɗaya bayan ɗaya ya Allah ka ceci Ayyash bin Abi Rabi'a ya Allah ka ceci Salma bin Hisham ya Allah ka ceci Al-Walid bin Al-Walid to manzo Allah ya ambaci ya ambaci wa'anda ya sani can sai manzo Allah kawai sai ya dunkula su kuma sai ce ya Allah ka ceci masu rauni daga cikin mu'minai wanda sun kasa yin hijira daga cikin ainihin sun kasa hijira daga makka zuwa madina na'am allahumma shdud wada'ataka ala mudar ya allah ka tsananta takunka ga kabilan mudar da suka cutar da ainihin musulmi suka hana musulmi yin hijira allahumma ja'alha sinina ka sini yusuf ya allah ka sanya ta zamanto fari kamar irin farin zamanin annabi yusuf ka sa ya zama to shekaru irin shekarun annabi yusuf shekara bakwai suna fuskantar tsananin yunwa da tsananin fari irin yadda aka yi zamani annabi yusuf ka jarabi mutanen makka da fari irin wannan kuma allah ta'ala ya amshi addu'an manzo sallallahu alaihi wasallam akan hakan nan ma mahallin shahidin shine allahumma ij'alha sinina ka sini yusuf dama hadisin yana magana yana magana akan annabi yusuf ne alaihi salam na'am حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وابن أخي جويرية Shi دان uwan جويرية ne shi حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن عجولة رضي الله عنه قال سهير بن المسيب da Aba Ubaid sun ba shi labari daga Abi Huraira radiyallahu anhu yace قال رسول الله صلى wa sallam. Manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila rukuni shadid Allah ya yi rahama ga Lut hakika ya kasance yana tattaro kansa zuwa ga rukuni mai tsarki la labisti fisijin ma labista Yusuf sun mata ni da'i na ajabtu da na zauna cikin kurkuku irin zaman da annabi Yusuf ya yi da na daɗe a kurkuku irin daɗe wanda annabi Yusuf ya yi sa'annan sun mata ni da'i sa'annan sai mai kira ya zo min la da na amsa masa to kaga wannan hadisin a wato abin da ya faru shine annabi lut alaihi salam lokacin da kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce lokacin da ya yi baki bakin nan suka zo sai matar annabi lut sai ta kunna hayaki da ta kunna hayaki wanda wannan kunna hayaki da ta yi alama ne cewa annabi lut ya yi baki to saboda haka sai mutanen garin wanda suna ma sun saba aikata alfasha suna jin labari cewa ya yi baki maza sai suka zo suka kewaye gidan suka ce lallai annabi lut alaihi salam ya miƙa musu wayannan bakin kuma annabi lut alaihi salam ba zai iya yaki da su shi kadai ba gashi kuma ya yi baki kuma baya so ya mika wa'annan baki zuwa ga wa'annan mutane mabannata su yi lalata da su to saboda haka sai annabi lut alaihi salam sai yayi wata magana yake cewa law anna li bi law anna li bikum quwwa aw awi ila rukunin shadid yace da a ce ina da karfi wanda zan iya yakan ku wallahi da na yake ku aw awi ila rukunin shadid ko kuma da a ce na tattara zuwa ga ainihin ginshiki wani rukuni mai ƙarfi da ina da ainihin dangi masu ƙarfi ko ina da mabiya masu ƙarfi wallahi da na yake an gane to wannan magana da annabi lud ya faɗa kamar ya nuna alamar rauni ne cewa gaskiya ba shi da iko babu yadda zai da akwai yadda zai da ya hana wa'annan mutane su ainihin tafi da wa'annan bakin tunda ba yadda zai ya sallama al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yarhamullahu lutan Allah ya rahama ka annabi lut law kan allaqad ya ya'wi ila rukuni shadi hakika ya kasance yana tattarowa zuwa ga rukuni mai da karfi ai mutumin da ya dogara ga Allah ai babu wani rukuni mai karfi da yafi wannan na ba gane wannan saboda haka Allah ya masa rahama kenan kawo manzo Allah yana cewa ai maganar da annabi ludi ya faɗa ai ya kamata annabi ludi ya san cewa hakika ya rike rukuni mai karfi tunda ya rike Allah an gane wannan ko shi kuma annabi ludi tabbas ya san cewa ya rike Allah amma yana nufin da yana da jama'a da yana da jama'a masu karfi mabiya masu yawa ko yana da dangi masu karfi da za su taimaka mai ya yaƙi waɗannan mabarnata da ya yaƙe su kenan a zamanin annabi lut Allah ta'ala bai ba shi ikon yin jihadi ba saboda ba shi da mutanen da za su taimake shi wajen yin jihadi din dama jihadi daga cikin abin da daga cikin babban abin da yake taimakawa wajen yin jihadi shine mutum ya to yana da ainihin jama'a wanda za su taimaka mai wajen yin wannan jihadi to annabi lut ba shi da wannan jama'a din. shi ya sanya Allah subhanahu ta'ala abin da ya ce ma annabi Lut kawai shine ya kwashi mutanensa su bar wannan gari Allah ta'ala zai halakar da su shine annabi Lut ya kwashi mutanensa suka bar garin Allah ya halakar da su kaga da yana da jama'a Allah zai ce kai amfani da mutanenka ka yaki wa'annan kafirai an gane ko to shine manzo Allah ke cewa da na zauna a cikin kurkuku irin yadda annabi Yusuf ya zauna Eh? sun tani da'i sannan sai mai kira ya zo mu yana so ya fitar da ni daga kurkuku da na amsa mai amma shi annabi yusuf salam lokacin da mai kira ya zo masa yana so ya fitar da shi daga kurkuku sai manzo Allah ya sai annabi yusuf ya ce ni ba zan fita daga kurkuku ba har sai an wanke ni an tabbatar ban da laifi idan an tabbatar ban da laifi sa'annan in fita shine manzo Allah ya cewa inda ni ne annabi Yusuf ana cewa in fita da sauri zan fita shi annabi Yusuf yake sai an tabbata cewa ba ni da alaka da ainihin neman wannan mata Zulaika babu wani abu da ya hada da ita ita ce ta neme ni ba ni na neme ta ba idan har duniya ta riga ta san wannan a lokacin ne in an nemi in fita zan fita an gani. to wannan yana daga cikin tawazu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani يوم نعم حدثنا محمد بن السلام أخبرنا من الفضيل حدثنا حسين عن شكيك عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة أما قيل فيها ما قيل wato an karɓo daga masruk radiyallahu a rahimahullahu yace na tambayi ummu ruman ita ce mahaifiyar aisha radiyallahu anha na tambaye ta amma kila fiha dangane da abin da aka faɗa game da Aisha radiyallahu anha amma kila fiha ma kila dangane da wato abin da aka faɗa game da ita na ainihin kazafin da aka yi mata din nan qalat bainama ana ma Aisha jalisatani sai ita Ummu Ruman take cewa wato ana nan ina tare da Aisha muna zaune walajat alayna mar'atun min al-ansar sai ga wata mata daga cikin ansar ta shigo wajen mu wa hiya taqul ita wannan mata tana cewa fa alallahu bi fulanin wa fa'al Allah ya aikata kaza da wani Allah ya aikata kaza da wani Allah ya kamar ta ce Allah ya wulakanta wani eh qalat fa qult lima sai take cewa sai na ce ma ainihin ita wannan mata daga cikin ansar lima qalat la me yasa me yasa kike masa kike ma wani mummunan addu'a qalat innahu nama zikr al hadith sai take cewa shi ya yada ainihin ambatan labari na kazafi an gane ku ne ya yada ambatan labari na kazafi ga Aisha radiyallahu anha an gane ku dangane da abin da ya shafi alfasha fa qalat Aisha sai Aisha ta ce radiyallahu anha ayu hadith wani labari ya yada fa akhbaranha sai ita wannan mata daga cikin ansar sai ta ba da labari cewa ai shi ne ya da labari cewa wa iyaz billah ya jingina ma Aisha zina qalat fa sami'ahu Abu Bakar wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi ne take cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi eh. sai Abu Bakar radiyallahu anhu sai ya ji wannan labari cewa ga abin da ake jingina wa ci shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin abin da ake jingina wa matar shi na'am ko tambaya ce eh fasabi abu abubakar abubakar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama abubakar ya ji labari kuma shi ma manzon Allah ya ji labarin abinda aka ce ya faru ga Aisha radiyallahu anha qalan na'am tace eh manzon Allah ya ji labari shi ma abubakar ya ji labari wa kharrat magashiyan alaiha kawai nan take sai Aisha ta faɗi ta suma tunda ashe ashe duk wannan abin da ya faru ita ita bata ma san manzon Allah ya ji labari ashe manzon Allah ya ji labari sannan mahaifinta ma ya ji labarin abin da ake jingina mata shi da take tambaya dama manzan Allah ya ji labari ko mahaifina ya ji aka ce manzan Allah ya ji mahaifinki ya ji kawai nan take sai ta faɗi ta suma ba ma afakat illa wa alaiha humma binafidi bata farfado ba ba ce a gare ta akwai wani irin masassara mai ƙarfi mai girgiza jiki an gane ko a lokacin da ta farfado daga wannan suma ɗin. kawai sai ta tashi da zazzabi mai tsanani wanda yana girgiza jiki saboda ta ji labari an mata kazafi an jingina mata abin da bata san da shi ba an gane kuma labari ya bi duniya gaba daya ko ina ana labarin Aisha ta yi kaza Aisha ta yi kaza an gane kuma ashe labarin sai bai gama bin duniya gaba ɗaya kafin ta ji labari ita ba sani ba na'am فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال mali hadi to sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yazo zo sai ya ce me ya samu wannan ya ga Aisha manzo Allah ya ga Aisha radiyallahu anha cikin wani irin hali ke me ya same ta ne qultu humma aqadha min ajli hadithin tuhaddisa bi yace sai na ce masa masassara ne ya kama Aisha saboda labarin da aka bata labari da shi na kazafi shine masassara ya kama ta فقعدت qalat sai ta zauna take cewa wallahi la in halabtu la tusaddiquni ita Aisha radiyallahu anha take cewa na rantsi da Allah wallahi da zan rantsi ba za ku gaskata ni ba za ku ce ƙarya nake yi an gane ku wallahi sallahi ban san da wannan abun ba wallahi kaza bi aka mun an gane wannan ko eh. to kuma kan san babban shugaba na irin wannan labari shine ya zama to masu yada abu mutanen kirki ne za ga wannan wani babban mutum ne mai mutunci wancan ma mutum ne mai mutunci yake yada abu an gane ko mutanen masu yada abun adilai ne to shi yasa abin ya ƙara yaduwa ya zama to babban abu an gane wannan ko ka san babu babu illa kamar adili yayi kuskure idan adili yayi kuskure mutane da yawa za su bi shi su yi kuskure tare da shi a ce mun san wani fa adili ne mun san wani fa ba zai karya ba duk abin da ya faɗa gaskiya ne A gane wannan ko to wannan shi ne jaraba da ya samu Aisha radiyallahu anha akwai manya-manyan sahabbai mutanen kirki wanda suka ɗauki ainihin nauyin yaɗa wannan al'amari A gane to amma tushen labarin ba gaskiya ba ne amma mutum zai duba su waye suke yaɗa labarin aikin da na ga wani da wani da wani da wani to na san babu yadda za a yi labarin na ya zama karya lalle ta yi wannan laifin an gani shi ya sanya idan ka ji labari ko da an ce ma mutumin kirki ya faɗi maganan ka je yi bincike da kyau don wani lokaci duk kirkin mutum ba wani lokaci ba ƙarya zai yi ba kawai zai ji abin da ya abaibai raunin ɗan adam ya yaɗa shi ma an gani wani mutumin kirkin ba wai ƙarya yi ba amma kuma an ba shi labari a murde shi ma ya ɗauki labarin amurda ya yada an gane wannan ko to irin wannan ya shafa ruwa kaga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu mutanen kirki suna ta yadawa manzan Allah zai ƙara aure kuma wacce zai aura diyar Hamza na ba ta gane wannan aka ce ai manzan Allah zai aure diyar Hamza matan annabi su ma sun yarda sai ainihin ita wannan diyar abu sufiyan ita wacce annabi ke aure a lokacin a ta ita ma tana son manzo Allah ya auri kanwanta sai manzo Allah ya ce ah, ya kike bijiro min da kanwan kina son aure kanwan kike eh abin da yasa nake bijiro da kanwata na ji labari an ce zaka auri diyar Hamza shine sai manzo Allah ke cewa wai ga ya kike labari ya yada cikin duniya an gari ya aka ita ta yadda da wannan maganar saboda mutanen kirki ne suka yada labarin an gane ko to shine sai manzo Allah ke cewa da ma a ce ita ba wai agolata ba ce ba ta halatta gare ni ba saboda an shayar da ni tare da mahaifinta da ni da mahaifinta an shayar da mu tare ta kowane ba ta kowane bangare ma ba zai yi aure ta ba to kaga irin wannan labari yakan yadu sai ga mutanen kirki suna yada labari in ka fita cikin labarin ko ba haka yake ba a gari to shi ya sanya dole ne a rinka yin bincike sosai na'am wallahi la in halaftu la tusaddiquni kace wallahi na san in rantsi ba za ku gaskata ni ba wala ne tazartu la ne. kuma da zan kawo uzuri wallahi ba za ku bani uzuri ba wa masali wa masalukum ka ya yaqub wa bani take misali na da misalin ku kamar misalin annabi yaqub ne da ƴaƴansa wallahu musta'anu ala ma tasifun sai eh, da yake cewa fa sabrul jamil ba kawai alaka na da ku ko shi da ta hakuri kawai in dogara ga Allah kawai sallahu musta'an Allah shine abin neman taimako akan abin da kuke siffarta ne da shi kuna jingina mun wani abu wanda kwata-kwata ba ni da alaka da shi. Ban sarrafa Nabi sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi sai ya juya fa Allah kuma anzal sai Allah ta'ala ya saukar da abin da ya saukar fa akhbaraha fa qalat bihamdillahi la bihamdi ahli eh sai ba ta labari shi annabi Manzan Allah ya shigo gida yana farin ciki sai ta ga annabi yana murmushi ta ce ya rasulullah me yasa kake murmushi sai ce ina murmushi saboda Allah ya saukar da aya ya barantar da kai a Allah ya saukar da aya ya barantar da shi shi da ta ce to da godiyan Allah na gode ma Allah ba gode ba kowa ba sai Allah ita tana da shi ba ta gode wa manzan Allah ba ta gode wa Allah wanda ya kubutar da ita saboda dalili a lokacin da ake ta yada wannan abun manzan Allah ya tsaya tsakiya shi manzan Allah bai ce eh bai ce a'a ba sai kuma manzan Allah ya rage sakan mata jiki kawai ya zo gida in leka ta kawai ya danganta kawai sai ya tafi ya bata wanda inda da ne zai shigo ɗakin su yi fira su tattauna ya kwanta mata da hankali amma tun da wannan abin ya faru sai ta ga cewa alaƙanta da manzan Allah ya rubu to ita ke nan ta fahimci kenan manzan Allah abin ya mai tasiri to wannan zai nuna ma kirkin ya girmama ka duba girman manzan Allah amma shi ma sai da ya dan wato sai da shi ma ya dan girgiza haka har ma ya zama to ita Aisha radiyallahu anha da ta ga cewa manzon Allah baya ba ta irin kulawa na da sai ta nemi izinin sa ta koma gidan iyayenta kuma ya ba ta izinin kaga wannan izinin da ya ba ta shi ma alama ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya girgiza da wannan labari kuma wannan zai ƙara tabbatar mana manzon Allah bai san gaibi ba da manzon Allah ya san gaibi nan take zai ce ƙarya ne abinda kuke jingina zuwa ga matata ko eh shi ranar farko manzo Allah zai karyata amma manzo Allah yana tambayan Aisha cewa tsakanin ki da Allah wannan abu bai faru ba kace ya Rasulullah wallahi bai faru ba to ga wannan yana daga cikin abin da ya ƙara kayan ma Aisha da hankali daga manzo Allah yana tambayar ta faɗa tsakaninta da Allah in har ka san ya faru ta tuba zuwa ga Allah an gane wannan ko to amma lokacin da Allah ya riga ya saukar da aya cewa ta kubuta ulaika mubarrauna mimma yaqulun ana saukar da wannan aya shine manzo Allah ya shigo yana murmushi cikin farin ciki yana mata albishir shine take cewa bihamdillahi la bihamdi ahadi da godiyan Allah ba wai godiya ga kowa ba ba na gode wa kowa sai Allah subhanahu wata'ala wanda shi ya san abin da ke ciki abin da ke waje da abin da kuma yake koye tunda Allah ya riga ya faranta da ni alhamdulillah sai ta gode wa Allah subhanahu a kan wannan abu an gane wannan ku na'am حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه انه سال عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عروه بن الزبير يا بل cewa lalle ya tambayi Aisha radiyallahu anha wato matar manzo sallallahu alaihi wasallam a ra'aiti kaulahu ta'ala me za ki ce game da maganar Allah subhanahu wa ta'ala hatta idan sai aka rusul wa zannu annahum qad kutibu eh har sai da manzanni suka ba tsammani suka yi zaton cewa lallai an ƙaryata su wa zannu annahum qad kutibu an kawo zanna hmm. sannan an kawo anna hmm. kaga wannan anna hmm. litakid ne shi na'am to shi wannan zuwan ɗin idan an haɗa shi da anna yakan zama tolil to lil yaqini allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ha me ma'anan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim eh shin ana nufin su ne yadda suke zaton za su haɗu da ubangiji idan mutum yana zaton zai haɗu da ubangiji ba tabbas musulmi ne shi kaga musulmin kirki dole ne ya zama to yana da yaƙini cewa in yi mutu zai hadu da ubangiji ba ma nan ce Allah zina ya zununa. kaga wani zai zai zamani zato ne sai aka yi amfani da anna to yana kawo zon sai aka kawo anna yana tashi daga daga shakka yana koma yaƙini to shi ma nan wajen hatta idan sai aka rusul har sai da manzanni suka ɗeba tsammani wa zannu suka tabbatar annahum qad annahum qad kuzibu cewa lalle su an karyata su aw kuzibu qalat bal kadzabahum qaumuhum eh wanne ne wa zannu annahum qad ko wa zannu annahum qad hmm? nan sun yi tsammani cewa an karyata su ko kuma sun yi tsammani an musu karya annahum qad daga kazaba kazaba yakzibu kaziban in an gina shi kan majhul kuziba an gane Ku kuzibu eh. in an ce kuziba wato an wato an mai karya kuzibu wazannu wato sai zaton cewa an musu karya su manzannin sun yi zaton an musu karya ja a na suruna. sai taimakon mu yanzu fa nujiya man nasha sai mu tsayratar da wanda muke so to anan wajen akwai kira'a hatta idan sai asa rusul har sai da manzanni suka ɗaiba tsammani suka ɗaiba tsammani daga imanin mutanensu ko wa zannu annahum qad sai suka yi zaton cewa an ƙaryata su imana suka tabbatar cewa mutanensu sun ƙaryata su mutanensu ba za su yi imani da abin da suke faɗa ba ja'ahum nasruna sai taimakon mu yazo Fannu nujiya manna nasha sai muka ceci wanda muke so daga cikin bayinmu a gani nan kuma da aka ce kuzibu cewa har sai da manzanni suka ba zamani suka tabbatar cewa an musu ƙarya ƙala da rike cewa bal hun qaumuhum a a mutanen su sun ƙaryata su kenan kuzibu ne kenan ko balkan bal hun qaumuhum a a mutanen su sun ƙaryata su kenan wa hun annahum kuzibu kenan wallahi laqad istayqanu anna qaumahum kadzabuhum wama huwa bizzan fa qultu sai na ce wallahi na rantse da Allah in ji ulwa ji ulwa ko in ji eh, na rantse da Allah wallahi laqad istayqanu anna qaumahum kadzabuhum hakika sun sakankance sun tabbatar cewa lalle mutanensu sun ƙaryata su wa ma huwa bizwan wato ba zato bane ba ba wai suna zaton mutanen sun karyata su bane sun tabbatar mutanen sun karyata su fa qalat ya urwa shine sai ta ce ya kai urwa bin zubair laqad istaqanu bi zalik hakika sun sakankance cewa mutanen sun karyata su kuntu fala allaha au kuzibu sai na ce to zai yi wakila ta zannu annahum kar kuzibu ne hmm. sun yi tsammani cewa an musu karya قالت ma'azallah الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها sai kika ina neman tsarin Allah wato bai dace a ce manzanni su yi wannan zato ga ubangiji ba an gane su yi zaton wai ubangiji ya karyata su ba yaya za a yi ubangiji ya karyata manzo an gane ai ai Allah ta'ala kafin ya aiko manzo sai ya tace ya zabe shi tukuna sannan ya aiko shi ashe Allah ta'ala ya yarda da manzanni gaba daya ba zai yiwu Allah ya karyata su ba ko a ba zai yiwu Allah ya jingina manzanni zuwa ga karya ba a gani wazannu annahum kuzi mu. sun yi zamani cewa an musu karya wa amma hadhihi al-aya eh, qalat hum atba'u rusul alladhina amanu bi rabbihim amma wannan aya take cewa wato su ne mabiya manzanni wanda suka yi imani da ubangijinsu wa kohun. kuma suka gaskata wayannan manzannin wa qala alaihim bala sai Bala bala'i yi mutu tsawo sosai wa a anhum alhumun nasar? sai nasara ya yi jinkiri a gare su hatta a sa'at mimman hun min qawmihim har sai da suka tsaya suka ɗeba zamani daga wanda ya karyata su daga cikin mutanensu wa zannu anna atba'ahum kazzabuhum ja'ahum nasrullah sai suka yi zaton cewa ko kuma suka tabbatar cewa lalle mabiyansu sun karyata su sai nasarar Allah ya zo musu wala abu abdullah istai asu ne asu ay istafalu istafalu min yahin ya isminu min daga ya istu minhu na dai ba tsammani daga gare shi ni yusufa eh daga nan yusuf eh. an ga daga min yusuf ay la kai asu min rawillah ma'anahu raja eh kada ku dai ba tsammani daga ainihin rahaman Allah ma'anahu arraja wato ku yi fatan rahamin Allah an gane ku na'am akbarani abda haddathana abdus samad an abdurrahman an abihi an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al al karim ibn al karim wato karim bi daraja san bi daraja san bi daraja san bi daraja Yusuf بن يعقوب بن Ishaq بن Ibrahim shine annabi Yusuf dan يعقوب kuma يعقوب dan Ishaq shi kuma Ishaq dan Ibrahim عليه السلام كذا annabi Yusuf silsilar shi gaba silsilatu zahab ne silsila ne na annabawa duka su gaba babu wani annabi ya samu irin wannan gata kamar annabi Yusuf alaihi salam an gane ko a ce duk iyayen shi gaba daya annabawa ne eh. na'am babu qaulin lahi ta'ala babu maganan Allah subhanahu wa ta'ala wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimi, wato da annabi ayyu lokacin da ya kira ubangijinsa cewa anni masani yadur cewa lallai cuta ya shafe ni wa anta arhamur rahimi, kuma kai ne alhali kai ne mafi rahama masu rahama da annabi ayu wato ya kira ubangijinsa ya fuskanci jarabawa daga wajen ubangiji ya gaya ma ubangiji cewa ya Allah lalle cuta fa ya shafe ni kuma lalle kai ne mafi rahama masu rahama na'am urkud ay idrib idrib ma'ana Urkut urkud bi rijlik ai kadan yi kadan shura kafanka yarkuduna ya'dun kai ma'ana yarkudun ai suna sukuwa حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر قول أبي هريرة الله يتعالى بوسي يدع daga manzo sa sallam yace bainama ayyub yagtasil uryanan ana nan annabi ayyu alayhi yana yin wanka tsirara harra alaihi rijul jaradin min zahabin sai wani yanki sai wani yanki na ainihin sai wani yanki na ainihin a wani fara na zinari wani yanki kamar fara na zinari sai ya faɗo mishi ya yahsi fi thawbihi fanadahu rabbuh sai ya kama ɗiban wayannan yankuna kamar fari din ya kama diban sa a cikin tufafinsa an gane da ya ga zinari yana wanka ne nan sai aka ce yana wanka tsirara menene amfanin ambatan cewa yana wanka tsirara yawa amfanin wannan shine nuna halarci cewa ba illa ba ne in mutum na yin wanka wato ya zama to tsarara ya zama babu komai a jikin shi ya halatta an gano wani ko babu wani nassin da ya hana saboda haka ya halatta mutum ya yi wanka tsirara da sharaɗin ba wai yana wanka a gaban jama'a ba ne inda yana wanka a waje rufaffe inda ba mai kallonsa yana iya yin wanka tsirara an gane ko shi yasa nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa baina ma ayyub yaktasil quryanan ana nan annabi ayyub yana wanka tsirara sai ga su wasu yanki na ainihin zinari yadda ka san yadda ka san a wato siffa na fari sai ga shi suna ta fadowa zuwa gare shi faja'ala ya hasi min saubihi sai kama ɗiba fi da higo. Mm. sai ya kama ɗiba a cikin tufafinsa yana ta ɗiba yana tarawa kenan dama annabawan Allah suna son kuɗi kaga wannan ya nuna mana ba illa ba ne don malami yana son kuɗi mm. abinda ba a so shine kada son kuɗin ya wuce gona da iri har ya kai mutum zai iya saba ma Allah ko har ya kai mutum zai iya zubar da mutuncin da wajen neman kuɗin amma idan neman kuɗi ne duk yawan kuɗi in dai mutum zai nema ta hanyar halal babu laifi an gani kana zuwa ce an ga malam wani shi ma ba a kasuwa wai neman kuɗi yake yi ashe malamai sun san kuɗi ai malami ya fi ka sanin kuɗi saboda ya fi ka sanin amfanin kuɗi an gani in Allah ya bashi kuɗi ya san yadda zai sarrafa kuɗin fiye da kai na fatan gane wannan to da ka annabi ayyub alaihi salam gashi yana wanka yana cikin wanka kawai sai ya ga ainihin wasu yankuna na zinari suna ta zubowa a inda yake wanka dan take ya dauki tufafinsa yana ta tattarawa a cikin tufafin yana tattarawa a cikin tufafin an gane wannan ko ashe neman kuɗi ba haramun bane ga malamai na'am hu a lokacin sai ubangijinsa sai ya kira shi ya ayyubu alam akun a gaye duka amma matara. to ya ayyu ya kai annabi ayyu ashe ba na wadatar da kai daga abin da kake gani ba eh ashe ba na wadatar da kai daga abin da kake gani ba qala bala ya rab yace haka ne ya ubangiji walakin gaskiya ga cika wadatar da ni kan. walakin la jinali an barakatik sai dai ba ni da wadatuwa daga albarkanka hmm. an gane a kodayaushe yaushe ina bukatar albarkanka dama dukiya albarka ne dukiya ba fituna bane innama amwalukum wa auladukum fitna kawai ai dukiyanku da kuma ƴaƴanku ai fitna ne an gani a nan kuma sai gashi annabi ayyub sai ce ba ni da wadatuwa daga albarkanka sai kira dukiya albarka kenan dukiya na da fuska biyu dukiya kamar takobi ne mai fuska biyu saifin zuwa yi. mutum zai iya amfana zai iya aiwatar da dukiya wajen biyayya ga Allah sai ya zama to albarka in ya aiwatar da dukiya wajen sabon Allah sai ya zama sai ya zama fitina an gane ko na'am to kaga nan wajen Imam Bukhari bai kawo mana hadisi na ainihin tarihi na annabi annabi abunan ba annabi ayyub ba ya kamata ya kawo mana hadisi da yake da alaka da tarihin annabi fa annabi ayyub to shi imamul bukhari ba shi da hadisi wanda ya zo da sharaɗinsa hadisi ingantacce wanda ya zo da sharaɗinsa dangane da tarihin annabi ayyu an gane wannan ko shi ya sanya kawai sai kawo ayin qur'ani sai kawo ayin qur'ani sai kawo wannan hadisin akai wanda idan muka duba doron ayin Qur'ani ya nuna mana annabi Ayyub ya samu jarabawa wajen Allah an gane ku ya samu jarabawa na rashin lafiya da musiba wanda ya daɗe cikin wannan musiba da wannan jarabawa ɗin wanda idan ka duba cikin littattafan tafsiri wasu na cewa ciwon kuturta ya samu wasu na cewa ciwo ne na kaza suna ta kawo da rashin lafiya kala-kala daban-daban daban gaba ɗaya to amma dai nassin alkur'ani bai ambaci irin ciwon ba nassin alkur'ani bai ambaci irin musiba din ba Allah dai ya jarabe shi da ainihin musiba an gane ku a lokacin nan da musiba ya yi musiba sai annabi a ayyub sai koma zuwa ga ubangiji ya ce ya Allah cuta fa ya same ni kuma kai ne mafi rahama masu rahama ka tausaya mun ka kusan mun da wannan cuta din an gano wannan ko mm. to kaga a abin da ne ibn hajar al-asqalani yake bayani a cikin fatawul bari yake cewa lam yazbut inda al-bukhari fi qissati ayyub shay'un cewa babu wani abu da ya tabbata a wajen bukhari dangane da kissan annabi ayyub alaihi salam saboda haka sai annabi ayyub sai ya doka sai kai sai imamul bukhari sai ya dogara da wannan hadisin wanda ya zo a kan sharadinsa to amma kuma akwai hadisai da dama da suka zo dangane da irin musibar da ya samu annabi yaƙo annabi ayyu daga cikin mafi ingancin wato hadisai wanda suka zo da ainihin instan abin da ya sami annabi ayyu akwai hadisi wanda ibn abi hatim ya fitar da shi da ibn jurayj sannan kuma ibn hibar ya inganta shi da hakim ta hanyar nafi bin yazid an uƙai, an zuhuri, an anas radiyallahu an cewa inna ayyub alaihi salam ibtuliya falabisa fi bala'ihi 13 sana lalle annabi ayyub alaihi salam an jarabe shi ya zauna a cikin bala'insa shekara goma sha uku shekara goma sha uku yana fuskantar jarabawa farafa da hulƙari walba'i sai ‘yan uwansa na kusa danginsa na kusa da kuma mutanen nesa sai suka yi watsi da shi a lokacin da wannan musiba ya same shi kuma ji wannan ‘yan uwansa na kusa-kusa da shi ba da suka ga musiba ya same shi sai suka gudu sannan kuma mutanen nesa wanda zai iya yiwuwa suna fa'idantuwa da shi da musiba ya zo sai aka watsa aka bashi waje illa rajulaini min ikhwanihi sai wasu mutane biyu daga cikin yan uwansa fakana ya guduwani ilaihi ya ruhani sun kasance suna yin sammako zuwa gare shi kuma suna maraita gare shi su duba lafiyansa faƙala ahadu umar al-akar sai ɗaya daga cikinsu ya ce ba ɗaya laƙar aznaba ayyu zamban aziman hakika annabi ayyub ya yi zunubi zunubi mai girma in ji ɗaya daga cikinsu ba ɗaya daga cikin ‘yan uwansa ya ce lallai annabi ayyub ya yi zunubi zunubi mai girma wa illa da ba dan ya yi zunubi ba la kushi fa an hazal bala da an yaye mashi wannan bala'i din an gane ku to shine sai sai ɗayan ya gaya ma ayyu wannan magana din da ya gaya ma annabi ayyub wannan magana sai annabi ayyub ya yi bakin ciki kwarai da gaske a lokacin nan da Allah dina izin fakara da lihajati sai ya roƙi Allah a wannan lokacin sai ya fita don biyan bukatansa ita kuma matar shi tana rike da shi matar ta rike hannunsa duk wannan halin da ya shiga ciki matar shi ba ta yi watsi da shi ba to a lokacin da annabi ayyub ya gama biyan bukatarsa sai ita matan ta ɗan yi nesa da shi ta ɗan maka daga gare shi a lokacin sai Allah ta'ala sai ya yi masa wahayi an urkut birijilik ta ce masa ka ɗan shura da kafafuwanka an gane tun da dai matar ba ta kusa da shi gashi kuma ya gama biyan bukatarsa to yanzu ya za a yi ya iya wankewa ina zai samu ruwan da zai wanke sai Allah ya masa wahayi cewa ka shura kafafuwanka a ƙasa a lokacin fadaraba bidirgiri hil'ar sai ya shura kafansa a ƙasa a lokacin nan sai ainihin wani idan ruwa sai bugu fakta salamin ha sai annabi yaƙo sai annabi ayyu sai ya yi wanka daga wannan ruwa din faraja a sahihan sai koma lafiya lau an gane ku mm. da ya wanka daga wannan ruwa din sai ya warke da ya warke din nan fa ja'at imra'atuhu fa lam ta'rifu sai matar shi ta zo bayan ta dawo daga inda ta je tana dawowa sai ta kasa gane shi wato ya warke ya zama kyakkyawa sosai sai ta kasa gane shi sa'alatu an ayyub sai ta tambayi wannan mutumin da ta gani shi da Allah ina annabi ayyub yake sai ce mata inni ana huwa ai ni ne shi Allah ta'ala ya warkar da ni an gane wannan ko to ya kasance yana da rumbuna guda biyu rumbuna guda biyu ɗaya daga cikin rumbunan wato yana ajiye alkama ne ɗaya daga cikin rumbunan kuma yana ajiye sha'ir shi ma sha'ir nau'in alkama ne a lokacin nan da ya warke din nan Babba a sallahu lahu sahaba sai Allah ya aiko mai da wasu gizagizai da Allah ya aiko mai da gizagizai sai gizagizan nan suka yi ruwan suka yi ruwan ainihin zinari maimakon a yi ruwan ruwan sama sai aka yi ruwan zinari a cikin wahinnan rumbunan rumbunan alkama sai suka koma rumbuna na zinari rumbunan sha'ir shi ma ya koma rumbun zinari an gane wannan ko wato aka ce rumbunan sha'ir suka zama to rumbuna na azurfa har ya zama to wahinnan rumbuna sun cika an gane kenan bayan Allah ya warkar da shi sai kuma Allah ya turo mai arziki an gane ita wannan mata da ta sha wahala da shi sai Allah ta'ala ya saka mata ta wannan al'amari ah, sannan kuma ibn abi hatim shi ma ya fitar da misalin shi daga ibn abbas radiyallahu anhu a cikin sa fakasahu Allah hullatan min gulalil janna bayan annabi ayyub ya warke sai Allah ta'ala ya tufatar da shi kayan kwalliya daga cikin kayan kwalliya na aljanna a lokacin nan faja a timar atuhu a sa'arifu sai matar shi ta zo ta kasa gane shi sai take cewa ya abdallah hal abbarta mubtala allazi kana huna shin ka ga wannan mutumin da wanda yake Allah ya jarabe shi da rashin lafiya wanda ya kasance a nan wajen ina yake dai fala'allar zi'a za a barbi da ce zai yi wakila kyarketai sun cinye shi sun tafi da shi shi da zai ce mata wai haƙi ana ruwa kai canki aini ne shi an gane ku allah ta'ala ya riga ya warkar da shi to kaga wannan shi ne kaɗan daga ciki ibn hajar ya kawo ya kawo asarai da dama dangane da shi annabi ayyu da kuma ainihin jarabawa da ya samu a wajen Allah subhanahu ta'ala amma dai wannan jarabawa babu wanda zai iya gaya ma kamar bai wanda irin rashin lafiya ne ba wanda zai iya gaya ma Allah dai ya jarabe shi da rashin lafiya wasu malamai sun ce shekara goma sha uku ya yi rashin lafiya har ya zama to ɗan uwansa na kusa da ɗan uwansa na nesa duk sun guje shi wannan ya nuna ɗabi'un mutane a kowane zamani guda ɗaya ne idan kana da shi za a kusance ka a lullube ka a yi ta mafadanci da zarar ka talauce sai a gudu a gane idan ka ga wani ya tsaya tare da kai wani ne wanda yake matsar sanka. ka shi ne zai tsaya Ka ga yanzu duk a cikin danginsa gaba ɗaya mutane biyu ne kawai ka tabbata sai kuma matar shi ce kawai ta tsaya da daɗi ba daɗi ta sha wahala tare da shi an gane ku? to kaga wannan darasi ne yake nuna mana cewa in kana da wadata ba za ka san masoyanka ba mai kuɗi bai sani masoyansa in dai kana da wadata kowa masoyinka ne da zaran ka talauce a nan za a gane wane ne mai son ka na gaskiya din an gane ku na'am babu waskur fil yi Musa inda kana mukhlasan wa kana rasulan nabiya ina sai ba. yana ganin shi abin da bai gane ba in dai akwai abubakar a wajen ba za a sa wani ba wa wa'annan sun ja sallah lokacin ba abubakar a wajen kamar ibn um maktum ai ya ja sallah lokacin da manzan Allah ya fita wani yaki haka abubakar abubakar baya gari amma da yana gari ba za a sa wani ba sai shi ba a taɓa yi ba eh, bai taɓa yiwuwa ce ga abubakar ba sannan a sa wani to da shi yana magana an sa wani bayan abubakar baya garin ah. ko ya kawo ga abubakar a gari amma kuma aka tsallake ya zaka sa wani hmm. to ba shi da hujja in dai wannan ne hujjar shi na'am na'am malaman tafsirin sun yi sabani amma abin da ya farin jayi ba hannu ba ne su wasu malamai sun ce yan uwan annabi yusuf annabawa ne to abin da suka aikata din nan fa annabawa za su iya daukar ɗan uwansu su jefa a cikin rijiya don su kashe shi annabawa za su dinga yin hasada to shine suka ce to wanda ce eh annabawa ne wai duk wannan abin ya faru kafin su zama annabawa ne wai na ba san gane wannan to wanda ce a'a ba annabawa bane ai ya kamata annabi a ce yana da wani siffa abin ya yabo kafin ya zama annabi ba zai yi a ce asalin shi mutumin banza bane daga baya Allah ya mai da shi annabi to gaskiya malamai sun tattauna kai amma abin da ya fi rinjaye ainihin yan uwan annabi Yusuf wato ba annabawa bane su eh, eh ba kawo su ba a kawo yan uwan annabi Yusuf a ce su ma ai ai baban su annabi ne da sauransu na'am maganan sai eh. wato abin da yake magana kai wasu turawa suka ce wai in every day in every room there is an element of truth cewa duk wani jita-jita akwai wadan kashin gaskiya a cikin al'amarin shin abun zai ke haka ne abun to A, eh, kasa an ce sai bango ya zage ka dangare kan samu yauwa wani lokaci dan kofa ne kofar nan zai dan bude kaɗan ba a san cewa zai zama haka ba zai zama haka ba galiban wani abu na jita-jita mai yada ta ya ɗan samu wani kofa ne wannan kofa shi ne dan element na surutun misali zan kawo misalin abin da ya faru ga aisha radiyallahu anha kaga ta yi bacci bacci ya ɗauke ta lokacin ana cikin harkar yaƙi an dawo ana hutawa sai bacci ya ɗauke ta a cikin itaciya haka da bacci ya ɗauke ta ita dama ana sanya ta ne a cikin darbuka sai zama su kawai rakumi na da kawai a ciki to kuma a lokacin ba ta da nauyi a lokacin da an gama yaki za a tafi kawai an ja wannan darbukan ne ya ka ja darbukan an ɗauka tana ciki ita kuma bacci ya ɗauke ta ba a lura ba sai bayan ainihin kowa ya arga an watsi gaba ɗaya sai ta farka tana farka wasu daga arga an wuce ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to daga bayan sai manzo Allah ya turo akwai wanda ake turowa ya rinka bincikawa ko mayaka sun bar kayansa a wani wani abin ya bace. to wannan din da ya zo shine sai ya ga wata mata cikin duhu kuma sai gane wannan mata Aisha ce to shin zai barta ne kawai ya tafi ya barta cikin wannan duhu to shine yayi tunani yace abin da zai yi bari ya zo ya dauke ta ba ruwan shi da ita kawai da ya zo kawai ya aje wannan darbuka ta shiga ciki tana shiga kawai sai ya haura kuma shi ko magana ba ba ya ba ko ya kawo ta kaga dan kaga ɗan kofa ya dan buɗe ko ba ba to da kofa ya dan buɗe shine Abdullahi bin Ubay sai ya samu dama na yin amfani da wannan dama ya fata Aisha an gane to kaga irin wannan za ga wani lokaci bai ba da labari zai dan samu wannan kofa ko da ko ba gaskiya bane amma zai wannan kofa zai ba shi dama ya shigar da sako kuma sako ya shiga shine abin da yake faruwa shi yasa za ka wani lokaci ma sai ka ga munafiki ya haɗa mutane faɗa sai kawo wani abu ne wanda abun akwai alamun cewa kamar kayi kuma alhali ba kai ba in ya kawo labari sai wannan ya haɗa yake eh, dama kaza ya taɓa faruwa kaza ya zama kaza ya zama kaza kawai sai yanke hukunci labarin wannan gaskiya ne shi ko ka ce mai ba gaskiya ba ne sai ci fa ni ba na ga alama wanda ya mai da shi gaskiya shi kenan sai dai kai hakuri in ma ya zama to a nan duniya Allah ya bayyana da gaskiya ko kuma gobe kiyama akwai akwai matsalar da duk kokarin ka sai dai gobe kiyama Allah ya raba Allah ya nuna in kuma kana da sa'a a nan duniya sai Allah ya nuna gaskiyar ka eh masu amfani da Ma'ana ni abin da nake nufi ba wai lalle abin ya faru bane ba wato nan ya san element wato element din shine akwai wannan kofa da ya dan bude wanda ya bada dama a bada wannan labarin eh ina ba san gane amma ba wai ya nuna lalle abin ya faru ba misali yanzu akwai wani kissa na wani bawan Allah wanda ya zo ya tarar da ainihin ga wani mutum na an kashe shi da ya zo ya an kashe wannan mutumin kawai shi kuma gashi nan gashi ne ya ya farauta ya yi farauta ga takobi a hannunsa hannun shi duk gashi ne ya kashe ainihin dabba haka shi ya fita ne zai je ya nemo ice da zai je ya ainihin abu ne ya gasa dabban da ya farauta da ya je sai ga dan adam gashi nan jina-jina yana zuwa kawai sai ya tsaya ya taimake shi din nan ya duba ko yana da sauran rai yana cikin duba kawai sai ga mutane sun kewaye shi ga takobi a hannun shiga jini <laughs> a nan wajen yanzu babu wani yanzu an kama shi an ce ya kisan kai babu wani dan burbushin alama amma gaskiya ne haka ba gaskiya ba ne to irin wannan ana samu irin wannan to kaga shi wannan bawon Allah kamar yadda tarihi ya nuna Allah ya cece shi a nan duniya lokacin nan an kama shi ya rasa abin da zai faɗa aka tafi da shi tun daga takobi a hannun ga ga kuma mutum nan ya ga shi nan mutum jina jina to waye sare shi ya sare shi an tafi da shi za a je a kashe sai shi asalin wanda ya kisan sai ya ji labari da ya ji labari gashi an kama wani mutum an ce an kama wanda ya kisa shi kuma ya san ba shi ya kisan ba shi ne kawai ana shirin za a kashe wancan sai ya daga murya ya ce kada a kashe shi ni ne na kashe shi Allah an gane ko da ya fito sai shine ya kashe shi zamanin Ali bin Abi Talib ne shine Ali bin Abi Talib yayi mamakin yadda ya iya fitowa har yace shi ne anan sai Ali ya ce wato ka ce cirai tunda ka ce cirai to kai ma insha Allah an gane ka an gane to kaga wannan abin da ya aikata na da ya kyale da laifi zai an kashe wani wanda ba shi ya kisa ba a madadin shi kamar sai fito ce shi ne ya yi wannan kisa an gane eh. to shi ne irin wannan yana faruwa to za a ga shi sa ya kamata mu ringa bincike da kyau eh. wasu abubuwa da yawa za a iya haɗa ka faɗa da mutane da yawa bil karina dan karina ne wanda eh abin akwai dan alama ko ba awa ba gaskiya bane ba an gane amma kuma ka ba da labari za ka eh ba abin fa kamar haka ne lalle kaza kaza da kaza ya faru kaza kaza tabbas ya faru shi kenan sai ga kawai nan take sai ga an yanke wa mutum hukunci sai dai gobe kiyama sai kaga an zalunce shi Ya shi shi yasa dole ne mu yi takatsantsan sosai gani da daukar labaruka da kuma saurin yadda da shi eh na wani lokaci amintacce ka yi kuskure an gani akwai wani malami da ya rubuta littafi game da al-isha'a ya nuna ga mutanen kirki nan da yawa sun kawo labarin ka kawo su da yawa sun zamanin magabata sun ba da labari labarin ko ba gaskiya ba ne amma kuma su ɗin ba wai da gangan suka yi wannan ba su ma an ba su tallane suka yada wani lokaci wani zai iya zuwa ya dana maka labari kai ma ka ringa yadawa amma kai ma ɗin ka ɗauka da gaske ne alhali ba da gaske ba ne gane ko? balantana yanzu eh na suke rubutu insha Allah za a zaɓa ya neman taimako a taimaka fi sabilillah يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم